masu kallo barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kundin kannywood shiri wanda yake kawo mana al'amuran da suke faruwa a cikin masana'antar shirya fina-finai ta hausa suna na aminu sharif har a kullum gudunmuwar da matasan 'yan mata suke bayarwa wajen ci gaba da faɗakarwa da ilmantarwa a cikin wannan sana'a ba a ban yarjewa ba ne a yau bakuwar mu a yau ɗaya daga cikin fitattun fuskoki ne waɗanda suke haskawa a wannan masana'anta a cikin fina-finanmu ku biyo mu domin ganin kowace ce. masu kallo barkamu da shigowa cikin wannan zauren yau muna tare da ɗaya daga cikin fitattun jarumai mata jagora wadda take ba da gudunmuwa matuka a cikin wannan masana'anta tamu ta kano bakuwarmu a cikin wannan zaure ba wata bace illa aisha aliyu wadda aka fi sani da aisha tsamiya aisha barka da zuwa ya industry industry lafiya kalau to masha Allah a takaice wace ce aisha aliyu to Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Aisha Aliyu wadda aka fi sani da tsamiya da kuma ɗakin amarya. An haife ni a Kano. Na taso a Kano na yi firamare ɗina da secondary school ɗina ga baki ɗaya a Kano kuma ni haifaffe 'yar Kano ce. Masha Allah. To kin yi makaranta wacce makaranta kika yi me kika karanta kuma ya aka yi kika ajiye karatu kika shigo sana'ar fina-finai? To, makarantar da da na yi shi ne na yi giginyu. Giginyu. Girls Secondary School kenan ko? Eh. To, daga ita baki dora ta gaba da secondary ba ne kika ajiye ko kuma ya abin yake? A'a, yanzu na samu admission a Open University. Gaba ɗaya. Za ki je ki karanci wani bangare kenan? Mm, ina son karanci health technology technology bangaren aikin lafiya kenan da abin nan to ya aka kika samo kanki daga farko a cikin wannan harka ta sana'ar shirya fina-finai to gaskiya tun da na taso na fara kallon fim ɗin hausa mm-hmm. ina da interest a kan shi kina da sha'awa waɗanne fina-finai ne a lokacin da kika tasowar ya baki sha'awa har kika samu sha'awar shigowa cikin harkar ire-iren waɗanne fina-finai ne ke gani a lokacin to zan iya ce akwai fim nan wani fim sakata hmm. da kuma hmm. kin sha'afa shekaru sun ja ki kin manta kenan <laughs> to ya aka yi bayan kin nuna sha'awar ki kina so ki shigo ya kika yi da magabatan ki bi ma'ana iyayen ki wajen neman yarje su shigo su yadda ki fara sana'ar ne eh to gaskiya tun kafin shigo da iyayena sun san ina sha'awan To. Kuma lokacin da na fara kafin fara mm. akwai wanda dalilin shi ma na shigo industry ɗin ana kiran shi director AGM Bashir. To. To a lokacin da mun yana zuwa gidanmu to ina da interest sai na mishi magana san ce da Allah yau mama na magana ya mata magana to dai gaskiya ban samu matsala ba. Shi kuna da alaka da director AGM Bashir kenan. Eh. masha Allah to bayan ya amince an ce akwai tunda kin shigo ta kofa buɗaɗɗiya za iya cewa ba ke ba haurowa kika ba tunda ta dan cikin gida kika shigo akwai matakai da ake bi da bi wajen ganin cewa an yi wa mutum cikakkiyan tsari na ganin cewa an karɓe shi duk wannan matakan darakta ya bi da ke ko kuma a an maki hannu ya san na gida ne kai tsaye kawai kika fara aiki lokaci guda na'a na bi wannan matakan kin bi su ga baki ɗaya. da wani fim kika fara kenan lokacin da aka ake fim din da na fara farko mm. sunan fim din tsamiya tsamiya wani rol kika taka a lokacin to ni ce dai kamar yin fim din. to ke kika ja fim din kai tsaye fim na farko kuma aka baki kika ja mm. shi mai shiryawan ko daraktan bai da fargabar cewar ba za ki iya gabatar da abin yadda ake bukata ba ko kuma a'a yana da haƙƙun ɗin cewa lalle ya gamsu cewa za ki bashi abin da yake da bukata ya abin yake gaskiya ni dai lokacin da ya ganni hmm. ya ce akwai wani fim ɗin shi kuma zan dace da rol ɗin tunda dai ban fara ba kuma ban hmm. sanya harkan yake ba hmm. to sai dai da aka je aka ɗan fafata ya kika yi haɗo ku ta farko da na'urar ɗaukan hoto ya kika ji ko kuma me ya faru a wannan lokaci kai gaskiya <laughs> ban yi tunanin zan iya ba gaba ɗaya saboda saboda sai na ga normal dai ina zaune ina eh. surutu haka eh. amma kuma sai na zo na ga kyamara ko in aka faɗa min kamar dialogue haka hmm. to ba dai yana miki wahalar ɗauka ko kin za ki faɗe shi ki amayar komi eh yawwa to amma daga baya kuma abin ya zama to kin samu sirri kin ci gaba da gudanar da abin da ya kamata sannan a hankali ko ma kika kika tunani ko kuma a'a jajircewar kamar daraktoci ko producers ne suka sa suka samu ƙwarin gwiwa kika ci gaba da ba da abin da ake so to haka ne gaskiya har da su ba sosai to su ne suka sa kika koma yanzu kike ba da abin da aka abin nan waye shi kamar wanda ya shirya wannan fim na tsamiya kuma waye ba da umarni hmm, wanda ya shirya fim ɗin habibu Yara kuma shi ya ba da umarni shi ya ba da umarni bayan fim ɗin ya fita kasuwa hmm. me mutane suke cewa musamman 'yan kallo game da irin rawar da kika taka a cikin wannan fim? Hmm, to gaskiya mutane sun kalli fim ɗin da dama kuma an kira ni saboda mutane da dama sun ce gaskiya na yi ƙoƙari tun da shi ne farkon fim ɗin da na fara yi hmm. daga gidanku kuma fa 'yan uwanki da ƙanne da iyaye me suka ce da suka ga fim ɗin? komai su ma sun ce na yi ƙoƙari kawai wa'annan kalman sun ƙara miki ƙarfin gwiwa ko kuma a'a sun sa akwai wasu abubuwa da ya kamata ki duba ki gyara a shirin ki na gaba da zaki eh haka ne sun bani ƙwarin gwiwa sosai kuma daga nan bayan kwarin gwiwan da aka bani kuma hmm. akwai abubuwan da ni da kaina da na kalla hmm. kuma su da kansu da suka kalla sun gane cewa akwai abubuwan da ya kamata in gyara masha Allahu akwai ƙawaye da kuke tasowa da abokai wanda za a cewa an taso an yarinta tare da su har yanzu akwai irin waɗannan kina tare da su kuna hulɗoɗinki ko kuma yanzu saboda kin zama tauraruwa kin dan ja nesa da su ya magana take Habade akwai? Akwai. Kamar suwa-suwa kenan. Akwai wata ƙawata wanda muka taso tare ana kiranta Maryam. Mm. Akwai kuma Hafsa. Hafsa. To, kin samu nasara daga shi tsamiya kin ci gaba. Ya aka kika samu eh, ci gaba da samun gayyata daga wajen sauran masu shirya fina-finai da daraktoci. Dan za a ce sun ga wannan fim sun ga ki Ta yaya kuma kika ci gaba da tallatar da kanki na ganin cewa sun kokari kun shiga yarjejeniya ta sauran fina-finai to gaskiya akwai mutane da dama a cikin producers directors wanda suka kalli fim ɗin to daga nan dai irin ana ɗan kira na in fito kamar sin biyu haka mm. ko kuma in fito sin ɗaya mm. to dai a haka a haka a hankali a hankali akwai sauran jarumai mata kamar su nafisa abdullahi da za a ce su rahama hmm. su fati da suwaye za a ce suna da ubangida ke wane ne ubangidanki a wannan masana'anta ta shirya fina-finai gaskiya ubangida na a wannan masana'antar shi ne ejiyan bashir bashir da yawa akan samu ki ga alaka ta tsauri wani lokacin ki ga an zo ana kokarin a ba hammata iska tsakanin ubangida da yaron gida sun fafari da wasu da yawa ke dangantaka da alaka ki tana tan tare da ejiyan bashir ko kuma ke ma kun raba hanya Haba ba mu raba hanya da shi ba har yanzu mu yana nan. Har yanzu tana nan. Waɗanne fina-finai kika yi musamman waɗanda ba za ki manta da su ba ake yawan yi maki magana da fitattun fina-finan ki waɗanda kika fito a ciki? Gaskiya akwai fina-finai da dama. Kamar wa'anne da wa'anne kenan? Akwai fim ɗin tsamiya farko kenan. Mm. Akwai ɗakin amarya. To. Akwai fim ɗin Salma. Akwai fim ɗin zinat hmm. zarge hmm. gudan jini haihuwa jamila daga suna suna da a cikin waɗannan waɗanda kika lissafo wane ne ya fi baki wahala kuma labarin sai ya taɓa miki zuciya sosai matuka ganin cewa yawancin irin rawar da kike takawa rawa ce wadda zai zamanto cewa tana tsatsiyan mace wanda wani abu kan iya samunta na tausayi ko wani abu wane ne labarin ya fiye taɓa ki ba manta da irin gudunmuwar da kika bayar a cikin fim ɗin Ban gane ba dai Za ki hau za a baki rawa da za ki taka. Mm. Wata za ki ji ko da bayan an sauke maki kyamara za ki ji abin ke kanki ya shige ki. Saƙon ko kuma da kike so ki aika ko da ke takawa wala ta baki tausayi ko mm. tana baki haushi. A cikin waɗannan fina-finai da kika lissafo wace rawa ce kika taka take baki tausayi a ciki ko na fim ɗin shi ah, wannan ɗin da kika lissafo ɗakin amarya mm. da raguwar. Hmm. wadda take so samu kere ko take baki tausayi gaskiya fim ɗin salma ne salma menene labarin salman shi to um, shi labarin salma yadda fim ɗin yake um, ina da saurayi hmm. kuma muna zaune da shi kamar da yan uwa ne dai haka da hmm. iyaye na to muna zaune da shi muna soyayya haka sosai tsakanina da shi na sun san shi ni ma kuma ina san shi hmm. to sai akwai wata rana in brief dai zan baka hmm, labarin hmm. akwai wata rana zan yi tafiya zan tafi sokoto sai na gaya mishi cewa ai ina son tafi sokoto to ya yi mafarkin kamar akwai abin da zai faru da ni kuma ana dabda a yi bikinmu da shi shikenan sai ce mutu to shikenan da ne ina son zuwa kuma lokacin zan je sakkwata ne don in gayyato ƙawaye na mm. wanda su zo wurin bikin mm. to da na tafi maka rabu dai da shi da na tafi sai na yi hatsari a can mm. sai na mutu sai rai halinsa eh. kawai sai aka da da gawa na gida to gaskiya in dai har na tuna labarin nan ina jin tausayi sosai masha Allah masu kallo kuna kallon tattauna da muke da fitacciyar jaruma Aisha Aliyu a cikin wannan fili na ga fili ga mai doki za mu je dan hutun takaitaccen rabin lokaci idan mun dawo za mu dora a tattaunawa da muke da ita masu kallo mu da dawa cikin wannan shiri na ga fili ga mai doki a jerin shirye-shiryen kundin Kannywood a yau muna tattaunawa da fitacciyar jaruma aisha aliyu wadda aka fi sani da tsamiya aisha mun ji yadda soyayya da al'amari suka kasance a fim ɗinki na salma mu dawo zahiri ya magana soyayya ki take kuma a zahiri kwanaki akwai raɗe raɗin cewa zaki aure wasu ma suna cewa ma kin yi aure ya magana take kuma ya al'amarin ya kasance eto eh gaskiya kwanakin baya mutane suna ta raɗe raɗin zan yi aure kuma maganan haka ne ba wai ba haka ba ne ba ya haka ne kuma ya ba haka ba ne me kenan <laughs> eh? eh to zan ce haka ne amma ba wai auren an fasa ba ne ko wani abu magana auren dai tana nan kenan insha Allah masha Allah shin ah, wani ne gwanin ne tukunna ko a cikin masana'anta yake ko a waje ko ma dai wane ne <laughs> lokacin da za a sani za a sani <laughs> me soyayya ke a gurin ki kika soyayya tsakanin ya mace da ɗa namiji eto eh to wannan tambaya ta min tsauri ta miki tsauri gaskiya ka to ya mace ta kamata ta kasance ko kuma mace da namiji waɗanda suke soyayya a tsakaninsu me ya kamata su riƙa zai zama musu dirka wacce zai za ta kai su ga alfanu idan har sun yi aure gaskiya na farko ya kamata su riƙe gaskiya da kuma rikon amana gaskiya da rikon amana a fina-finanki da kika yi wanne ne ya fi baki wahala gaskiya fim da na yi wanda ya fi bani wahala ɗakin amarya ɗakin amarya wahala mai ibaki yanayin yadda ake gudanarwar ko kuma rayuwar ko kuma yanayin gabatar da kalaman na ba gabatar da kalaman ba ne mm. ba kawai yanayin yadda aikin yake saboda irin abubuwa ne wanda ya danganci fashe-fashe mm. wannan haka dai kun ɗau tsawon lokaci kamar nawa kuna ɗaukan shirin fim ɗin eh to ba ma wuce muka fara kwana shida haka kwana shida zuwa an gama amma saboda fim ɗin ana yi ana ci gaba ana yi ana ci gaba an gina labarin ne bisa kishi da zamantakewa tsakanin uwar gida da amaryarta mm. me zaki ce ko kuma wani shawara ko kuma jan hankali zaki wa mata kan irin zamantakewar da ya kamata su yi tsakaninsu idan an hada su abokan zama to kiran dai da zan yi shine in dai kana da aure ko mutum da ya riga ya yi aure misali aka zo aka kama shi kishiya haka mm. to ai dole ya kamata ya zama mai haƙuri kuma su zauna lafiya ina ganin in ma sun yi rigima ba wannan ba mai amfani ba ne ba ke gidan saurayi ne kakal zaki je ko gidan mai mata za ki tafi ha wannan na Allah ne kuma bakin ce ana dab da za a abin nan ba tukunna ai ne nace tukunna ai lokacin bai zo ba idan sa a ce kin shiga kin karbi aboke zama ya karo miki ya za ki karbe ta zan karbe ta da hannu biyu tunda dole idan ka yi aure ba wai zaka ce lallai kai kaɗai zaka zauna ba saboda za ta iya wa ka maka kishiya. To me yasa wasu matan suke da tunanin cewa su idan sun shiga gida ba za su bar kofa wata ta shigo me yasa mata suke da irin wannan tunanin? To gaskiya zan iya cewa wannan kowa da yanayin yadda tunaninsa yake amma ni dai gaskiya wannan ba tunani na bane ba ni dai na riga na san cewa in dai mijina zai karo min kishiya zan zauna lafiya da ita kuma zan ci gaba da abubuwan da nake yi shine akwai abubuwa da yawa da kuke alal misali kamar shi wannan labari na kishi da zamantakewa da al'amura da suka jibanci mata da ƙananan yara wani mm-hmm. saƙonni kuke ganin cewa ku masu shirya fina-finai 'yan kallo suka fi bukata ku yi musu saɓanin wanda yawanci zaki ji ana ƙorafe-ƙorafe cewa ana yawan fina-finan soyayya da ake gabatarwa to Ƙarare tambaya. Waɗanne saƙonni mm. kuke ganin cewa 'yan kallo suka fi bukata ko 'yan fim ku rinka aika musu a fina-finai? Al'ada. Al'ada. Me yasa ku yanzu ba kwa shirye-shiryen fim ɗin al'ada? ga shi ke yanzu kin zama sabuwar producer ma. Kwanakin baya kin yi fim. Fim ɗin da kika yi na al'ada ne ko kuma ya ike? gaskiya ba na al'ada ba ne zan ci na zamantakewan gida ne Zamantakewan gida to ai zamantakewa ma za ta iya zama al'ada eh tunda kamar ne mm. zamantakewa tsakanin wa da wake kenan tsakanin mata da miji haka irin matan da mazajen suke barin su ci gaba da karatu mm. to wasu suna haduwa da kawaye mm. wanda su iya ziga su ko su faɗa musu cewa bai kamata su samu ciki ba kuma in ka bi irin wannan zigan sai ka zo kuma ka samu matsala to dai labarin abin da ya shafa ya sunan fim din sunan fim din burin fatima burin fatima ke kika da wani jibirin nauyin zuba kuɗi a yi fim din ko kuma kin samu taimako daga wasu bangare kuɗin ki ne ke kika zuba jarin ki kika abin nan menene makasudin ki ma na shigowa cikin fina-finai ki nemi kuɗi ko ki suna ko kuma ki faɗakar ko ki wani abu daban menene babban burin ki ma na shigowa tunda kin samu sha'awa kin samu kuma kusan uba ko dan uwa da yake zuwa kika gaya mai sha'awar ke na shiga can karkashin zuciya ke menene burin ki so kike ki fito ki suna kamar yanzu a ce Aisha Aliyu tsamiya duk inda aka nuna ki ko menene gaskiya na shigo ne saboda in faɗakar to amma kuma gashi yanzu kina zuba kuɗi kina kina can ki ninka ki samu kuɗi ya kenan al'amarin yake eh mana haka ne tunda ina yi zan iya zuba kuɗi in yi mana bayan faɗakarwa kina neman kuɗi ke ba kya so duniya ta san ki ko kuma wani abu na daban koya a'a <laughs> duk babu wannan babu wannan ke faɗakarwa ce kawai ta kawo ki <laughs> to dai alhamdulillah dai ko ma menene <laughs> a cikin abokan sana'a wane ne kike ko kuke yawan jin daɗin aiki tare da shi idan an haɗa ku a mata da kuma maza gaskiya ni duk wanda aka haɗa ni da shi aiki ina jin daɗin aiki da shi saboda bani da matsala da kowa ba ki da matsala da kowa ba ba ki taɓa samun saɓani a masana'antar nan da wani ɗa namiji ko ɗa mace ba gaskiya ni dai ban taɓa samun matsala da wani ba an ce ana gutsurutso ma wasu suna faɗa a ce an zauna a magana wani a magana wani ke ba a zama a dasa hira ki ba abin da ya dame ki? to wannan dole dai in kana kana da rai kuma kai dan adam ne dole wani zai iya zama ya yi magana kamar nan eh to amma ni da gaskiya na zama in yi magana wani wane ne fitaccen daraktan ki <laughs> kowane darakta ma <laughs> na wani to producer ko ba kowa kowa producer na ne gaba daya to akwai wanda za a iya cewa amini ko shakiki a industry hmm. idan al'amari ya taso wanda ya shafi masana'anta ko neman shawara za ka iya zuwa ka tuntube shi hmm. ko ki tuntube shi kina da wani ko wata ko wadda kuke irin wannan mu'amala haka a cikin industry eh. eh ba wane ne ko wace ce Wata ce ana ce mata Aisha. Ita jaruma ce ko mai shirya fina-finai ne ko kuma ya take ita? Eto, eh, eh tana tana fim. Tana fim? Ko dai kawai yan fim ce? <laughs> Eh? A'a, ba kawai yan fim bace, tana dai fim. Tana fim. Yawanci al'amarin ki wanda kike neman shawarwari kuna tattauna da ke da ita. Eh, Na sanin sirri. Ya kike ganin ilimin ya mace me tasirinsa a rayuwa? ilimin mace yana da tasiri sosai a gurin ya mace saboda idan har misali ka yi karatu kuma ka kai wani mataki a iliminka hmm. dole zai taimake ka sosai gurin abubuwa da dama kamar me kenan to idan kai karatu hmm. za ka iya aikin ofis misali hmm. za ka iya aikin bangaren lafiya bangarori bangarori ma da yawa zan ci. Ta wane bangarori ko hanyoyi kike mu'amala ko ta'ammali da fans ɗinki masu ƙaunaki? Ban gane ba. Akwai mutane da yawa da suke ƙaunaki suna son fina-finanki wasu idan ba makwabtanki ba ne ba san inda za su same ki ba. Ta waɗanne hanyoyi kike mu'amala ko ki magana da ire-iren waɗannan mutanen na nesa da na kusa? gaskiya ina magana da su wasu hmm. za su samu namba na muna magana da su ta whatsapp ko hmm. kuma ta instagram ta instagram wato kina cikin zaurukan sada zumunci kenan ina ciki banda instagram da wanne da wanne kike yi kawai guda biyu ne nake da whatsapp da kuma instagram kina ba da lokaci ne ki sanar cewa za ki posting ko kuma za a ki buɗe lambar waya ki layin ki a bugo miki waya ku tattauna da mutane koya abin yake to gaskiya ina yawan barin waya na a kunne hmm. kuma mutane suna kirana kuma in dai ba aiki nake ba ina amsawa kina amsawa menene ya fi burge ki a cikin wannan masana'anta abin da kike alfahari da shi babu menene yake bata miki rai a masana'antar wani abu da ya kamata a ce an duba an gyara a tsakani ko kuma a hukumance wani tambayan ne. Ce ba dai babu. Wani kalan abinci kika fi so? Kalan abincin da na fi so ina son shinkafa da wake da mai da yaji. Da mai da yaji. Garau-garau manja ko kuma man gyada? A man gyada. Man gyada. Masha Allah. Wasu sukan sa yaji na daddawa wasu suna sa yaji na barkono za ki ga kuma lokacin sun ɗanye mata ɗan ado da kayan salar da waye. Kina son wannan ko kuma kin fi son ta dai garau-garau? A'a, in ci dai da yaji na barkono ta yaya aka kika samu asalin cin wannan koyo kika a wani guri ko kuma ya abin yake na taso ina ci ne shi yasa ya zama abincin da na fi so yanayin sitira fa wanne kika fi so gaskiya na fi son atamfa atamfa yanayin takalma fa akwai mai tsini akwai wanda za a iya cewa shimfiɗaɗɗe ne flat da sauransu gaskiya na fi son flat flat ki tana yi wa mutane kyau matuka kuma da yawa sukan ga cewa akwai kirye-kirye da ya kamata mutane su dina shafe-shafe da shafa ma kansu mayukan da za su lalata musu fata wani kira zaki da irin wa'annan mutanen masu kokarin mai da kansu farare to gaskiya kiran da zan yi zan ce gaskiya su daina su zauna dai a kalan da Allah ya ba su kar su canja saboda saboda zai iya lalata musu fatar su ko ma bai lalata musu zai ma lalata musu fatar saboda su ma suna ganin waɗanda suke yi na fatar su ya koma. To su masu kallo suna muku hidima kuma duk abin da kuke rawar da kuke yi dan su kuke yi. Akwai abubuwan da suke su baku goyon baya kuma akwai tsammanin da ake za ku goya musu baya kan wani al'amura nasu da ita su. Shin kina shiga ire-iren al'amura na jama'a waɗanda zai taimaka musu ba da gudunmowa da wasu abubuwa ko kuma a'a ke kina komawa gefe ne ki zama 'yar kallo jijjidde shi a matsayin ki na tauraruwa fina-finan hausa kamar wani irin sakonni kenan taimako alal misali kamar na jiki da kai da kafa ko na aljihunki ko na abin nan alal misali kamar na kungiyoyi masu zaman kansu hmm. ko kuma wata kungiya ta ba da lafiya ko ba da gudunmowa ko wani taimakon sa kai ko wani abu ko wani foundation ma hmm. wanda zai tattara da sunanki ko zaki zama na cewa kin zamo mamba a ciki shin ire-iren waɗanne ne kike ciki ko kuma me kike gudanarwa da zai taba rayuwa al'umma to gaskiya zan ce ina yi amma ba zan iya ce maka ga foundation inda nake ciki yanzu ba hmm. kina da burin shiga nan gaba ko kuma a'a ko kafa naki na kanki da zaki taimaka ma al'umma ko kuma a'a sai dai ki je dai ki tsaya kina ba da taimako daga nesa ya abin yake. kowanne zan iya yin kowanne daga ciki ina da burin hmm. in je in kai hmm. kuma ina da burin in kafa wa kaina Masha Allahu. A menene hasashen ki da burin ke nan gaba da kike da 'yan kwanaki kuma ya kike kallon masana'antar? Abin da kike so ki cimma nan da 'yan shekaru masu zuwa? To, sai dai lokacin ya zo insha Allahu, in muna da rai da lafiya. Baki da buri ke a rayuwa. <laughs> ina da burin abubuwa da dama a raina amma ba lallai sai na faɗe su ba ba lallai sai kin faɗe su ba aure yana daga ciki ko kuma tukunna ko kuma tun da yanzu kin fara zama yar kasuwa kina yin mm. fina-finai shine a gaba insha Allah aure ma yana daga ciki aure yana daga ciki me sakon ki ga masoyanki su kauna fina-finan ki me za su tsammani da gare ki to abin da zan ce wa masoya na mm. na gode Allah ya saka da alkhairi da yanayin da suke kallon mu mm. saboda na tabbata in ba dan suna kallon ba ba za mu kai matsayin da muke yanzu ba gaskiya to amma sannan ina da wani kira a hmm. gare su hmm. watakila za mu iya yin abubuwan da ba daidai ba ko za su kalla su ga ba daidai ba maybe in ba su iya samun namban mu ba za su iya turo mana saƙonnin su ta hmm. whatsapp dinmu ko instagram ko wani abu da dai su zauna irin a waje suna zagi ko an yi wani abu na tabbata idan suka turo wannan sakonnin da za mu gani kuma insha Allah za a gyara. Akwai wani takamaiman guri ke da ke zama tunda akwai ire-iren ko suna bude boutique wasu suna bude salon wasu suna bude sauran gurare na kasuwanci. Ita Aisha Aliyu me ta bude? Ban bude ba tukunna amma ina sa ran zan bude nan gaba. To masha Allah Aisha Aliyu mun gode. Masu kallo duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattauna da muke da fitaccen jaruma kuma mai shirya fina-finai Aisha Aliyu wadda aka fi sani da Zani. Za mu je zuwa zaure na gaba. manzo ba ban ga ma'aika miki sako ba tunda ido ki ya fi sando ba zuciya ban dan wata ke ba duk matsala san ki nake duba na yi nasara tun da kina sona zan killace na yi kamar zance na gunka nake tausa kalamai na so da ta ne wa juna zo inuwa ta ka gushe rana kai na lazamta daga baki na dai furci Assalamu alaikum sunana Aisha Aliyu wacce aka fi sani da tsamiya ku ci gaba da kallon shirin kundin Kannywood tun daga ranakun litinin zuwa juma'a Anang, Ario 24.